Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Baba ya kuma makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Da sauran abokan aiki za mu gabatar muku da shirinmu na yau Litinin kara ga watan Maris shekarar 2020. Da farko ga kanin labarai. China ta bayyana da samun karuwar wasu da ke dauke da cutar coronavirus. kafar yada labaran kasar sudan ta kudu ta bayyana cewa shugaban kasar yana cikin koshin lafiya zaɓaɓɓun shugabannin zaɓaɓɓen shugaban ah, afghanistan ya rantsar da kanshi to madalla kanan labaran kenan a cikin shirin mu za ku ji cewa gwamnatin jihar kano ta cire sarkin kano mai martaba muhammad sanusi na biyu daga kujerar mulkin kano bayan watanni da aka kwashe ana takun saƙa tsakanin gwamnati da sarkin mun zauna da gwamna mun zauna da sarki mun ba su to ina jin muryar ganin cewa zai yawa To muna ganin wato tattaunawa da ainihin abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi kenan da ciyaman na kwamitin wato tsohon shugaba janar Abdulsalam Abubakar na sulhu tsakanin masarautar Kano da kuma gwamnatin jihar Kano ɗin, Sannan bayan haka kuma masana suna ci gaba da tattaunawa ko kuma da tofa albarkacin bakinsu akan wannan labari na cire sarkin Kano mai martaba Muhammad Sanusi inda muka tattauna da Dr. Tukur Abdulkadir na jama'a jama'ar kaduna akan yadda yake kallon wannan abu to bayan haka shi yusuf aliyu harandin zai zo mana da shirin ilimi garkuwan dan adam sai kuma wasu ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana amma duk sai kun fara sauraron cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum a yau litinin kasar china ta bayyana samar da samun adadin sabbin mutane mafi karanci da suka kamu da cutar coronavirus yayin da kasar italiya kuwa da kashi ɗaya cikin hudu na kasar aka killace su kana fasinjoji da ke jirgin shakatawa ke shirin sauka a jihar california ta nan amurka bayan an samu waɗansu su da cutar hukumomin lafiya a china sun ce an samu ƙarin mutum arba'in da suka kamu da cutar wannan shi ne mafi karanci da aka samu tun daga watan janairu kafin gwamnati ta saka takunkumi a kan tafiye-tafiye da taruwar jama'a a wasu yankuna da cutar ta yi kamari Italiya dai ta fara killace mutane daga yankin nata na arewacin kasar wanda ya hada da yankin jihohin Milan da Venice. A jiya Lahadi an samu karuwar mace-mace da suka kai daga 133 zuwa 366. Kafar yada labarai ta gwamnati a Sudan ta bayyanar da rahoton cewar Firaministan ƙasar yana cikin ƙoshin lafiya bayan an so a hallaka shi a wani hari da aka kai mishi a yau Litinin. Gidan talabijin na ƙasar ya ce Abdallah Hamduk yana kan hanyar sa ta zuwa ofis ne lokacin da aka kai wa kwamban motocinsa hari da bom a Khartoum a babban birnin ƙasar babu wani da ya ɗauki nauyin harin. hamduk dai ya zama firaministan ƙasar ne a watan agusta bayan cire shugaban kasa umar albashir mai mulkin kama karya bayan zanga-zanga da aka yi a faɗin ƙasar na nuna rashin amincewa da gwamnatinsa an dai tsare albashir ne a gidan kurkuku na koba inda aka rufe mafi akasarin masu adawa da shi kuma aka gana musu azaba gwamnatin sudan ta ce za ta mika albashar ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya don a gurfanar da shi zababben shugaban kasar afghanistan ashraf ghani da shi da abokin takararsa abdallah abdallah kowannensu ya gudanar da bikin rantsuwa a kan manyan a kan a matsayin shugaban kasar a yau litinin wanda hakan ya ƙara zafafa rikicin siyasa a ƙasar da haifar da wani ƙalubale ga yunkurin kawo zaman lafiya da amurka ke jagoranta an dai jinkirta bukukuwan biyu don duba damar sasanta ɓangarorin biyu da amurka ke jagoranta a diflomasiyanci amma bayan wasu sa'o'i da yawa an gudanar da bukukuwan. Gani ya fara shan rantsuwa a wani biki da aka nuna a gidan talabijin kai tsaye kuma daga cikin jami'an kasashen waje da suka halarci talon taron har da ma jakadan Amurka Zalmani kalizat da kwamandan rundunar ƙasa da ƙasa Scott Milan duk suna wajen. shi ma shi kuwa abdallah ya sha rantsuwar aiki ne a ofishinsa duk kuwa duk bukukuwan an nuna su a kafar talabijin na kasar kai tsaye an nuna su hannu da hannu a rabin talabijin Toma Dalla. a yau ne hukumar zantarwar jihar kano karkashin jagorancin gwamnan jihar abdullahi umar ganduje ta sanar da sauke sarkin kano mai martaba muhammad sanusi na biyu a kan karagar mulki bayan watanni da dama da aka kwashe ana takun saka tsakanin gwamna ganduje da kuma mai martaba sarkin kano to yanzu bari wakilinmu a jihar kano mahmud ibrahim kwali ya ba mu takaitaccen bayani akan inda wannan dambarwar ta sabo asali tun da farko dai abubuwa suka fara fitowa fili cewa tun suna yawo a ƙasa jami'an gwamnati da kusoshinta suke cewa akwai kallon hadarin kaji tsakanin shi gwamnan kano da kuma shi ne martaba ma'ana suna zargin mai martaba cewa kamar baya kimanta gwamnati da gwamna kamar yadda aka saba gani a yadda sarakuna suke mutunta da kuma martaba gwamnati da manufofinta da kuma jami'anta. A wannan al'amari ya dinga ci gaba a ƙasa yana ruruwa. har ta kai wani lokaci da kusan shekara biyu kenan ita hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta fara wani bincike game da kuɗaɗe na lalitar masarautar Kano da ake zargin shi Marabus Muhammadu Sanusi na biyu ya wato ya yi yadda ya ga dama da su ko kuma ya fasalta su ba ta hanyar da ta dace ba wato wasu kuɗaɗe ne kimanin naira biliyan shida da mai martaba murgaye ado bayero ya bari a lalikar wato ita fadar masarautar kano wanda kuma ake zargin cewa cikin 'yan watanni abin da bai gaza shida zuwa bakwai ba shi sarki murabus muhammadu sanusi ya yi watandarsu to wannan ne ko kuma wannan yunkuri da hukumar rashawa ta kano ta fara yi shine ya fara fito da zaman doya da manja fili tsakanin gwamnatin kano da kuma mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu marabi Na'am to amma sau a can baya wasu masu fashin baki suna bayyana cewa waɗannan abubuwan duka dai an bijiro da su ne tamkar dai a wata siyasa ce dai kawai wani rashin jituwa ne na daban da ya shiga tsakanin shi gwamnan da kuma mai martaba sarkin wanda ya sa da ake bijirowa da waɗannan abubuwan. Yau kamar da ka faɗa murtala an shayo wannan batu fassara daban-daban. dalili kar ka manta Rabiu Musa Kwankwaso tsohon gwamnan Kano shi ne ya naɗa mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na Bima Rabiu wato a karagar mulki bayan sarautar wato rasuwar marigayi Alhaji Ado Bayero da san Kano. Sai ake ganin lokacin da wannan takaddama ta kunno kai kamar ta ɗau salo na siyasa domin ana zargin shi kansa gwamna kwankwaso tsohon gwamna da mukarrabansa ko magoya bayansa na mara baya ga shi mai martaba sarkin kano marabus muhammadu sanusi na biyu watakila saboda waccan alaƙa da ake magana cewa shi ya yi silan na ɗai kuma ana cikin haka sai kwatsam kakar zaɓen shekarar da ta gabata ta zo da haka abin sai ya ɗauki salo na siyasa sosai domin akwai zarguna nan da can zarge-zarge wato zarge-zarge ya shiga cewa shi kansa mai martaba sarki da zaɓe ya zo a wato sarki marabus to yana goyon bayan ɗan takarar kwankwasiya ne abba ce yake. To madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwali. To sai dai ga dukkan alamu kwamitin sasantawa na janar Abdulsalam Abubakar da yake shiga tsakanin wato gwamnatin Kano da kuma masarautar Kano ta ya gaza cima manufa. Tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Abdulsalam Abubakar ya tattauna da murya Amurka bayan da ya ji wannan labari da ya kwatanta mara daɗi. To da zan ce sai ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'una. Wannan labari ne mummuna muna dai fata tun da Allah ya aiko da wannan abu. A farko roƙon Ubangiji Allah Ubangiji ya kawo da fitina a Kano. Allah ya sa kada a samu wani tashin hankali bisa ga wannan abu da aka yi. To ana iya cewa a John Abdulsalam akwai kwamiti da aka sa wanda yake zai daidaita zai binciki wani abu don ya kawo sulhu a tsakanin shi gwamnan jihar Kano da kuma shi sarki Sanusi wanda kowa ya san da wannan kwamiti naka ya kama aiki ga dangadan. Me za ka ce dangane da wannan aikin da kwamitin naka ya yi? Ubangiji ya ga mun iyakacin Mun zauna da gwamna, mun zauna da sarki. mun zauna da gwamna tare da sarki mun ba su shawarwari abinda mu muka ga ya kamata a yi kuma a ƙarshe muka bar shi gwamna da sarki su kaɗai suka zauna suka tattauna bayan da muka gama aikin wannan kwamiti kuma mun ga alama hanya watakila za a samu daidaituwa amma ga abin da ya faru a ƙarshe To ana iya cewa kenan a aikin da kuwa mutum ku yayi kenan bai kawo sulhu wanda har zai iya ya wanzar da zaman lafiya tsakaninsu ba kenan? To haka za mu iya cewa tun da yake yi ga abin da ya faru. Bili da haka abin da kwamiti namu ya yi na don a samu zaman lafiya ya ci tura. Ya ka abin da ni na fahimci wannan magana kenan. To me kwamitin ku ya iya fahimta dangane da wannan dambarwar a tsakaninsu? To sai ce ce dai rashin jituwa ya zo kuma da aikin shedan da suka shiga cikin wayannan maganganu wanda suka kawo har a gashi an zo abin da gwamnati ta yi To ana iya cewa kenan akwai kuma rashin a amincewa daga bangaren shi gwamna kenan ko ko bangaren shi sarki wani daga cikin su ya tubure akan wani abu wanda shi bai da shi ba kenan? to ai gwamna shi ke da wuka shi ke da nama. tunda yake shi sarki yana ƙarƙashin gwamna ne nauyin dai abin zan ce yana hannun gwamna ne don shi ne kamar yadda na ce mai wuka mai nama da yake yana da wuka yana da nama mun dai iyakacin ƙoƙari mu daidaita su kamar yadda na ce mun ci tura kenan zan janar abdulsalam abubakar kenan a hirarsa da abokin aiki na yusuf aliyu harinde har yanzu dai kuna tare da sashen hausa da muryar amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga karashin labaran duniya a yau litinin koriya ta arewa ta harba wasu rokoki masu gajeren zango guda uku wannan shine gwajin makami na biyu a mako daya da panyon ta yi duk da yaƙi da take yi da barkewar cutar coronavirus koriya ta arewa ta yi amfani da na'urorin harba makamai na roka da dama daga gabashin birnin sondok a lardin hamjong ta kudu a cewar manyan hafsan sojojin kasar ta koriya ta kudu makaman sun yi tafiya a sararin samaniya na kimanin kilomita ɗari biyu da kuma mamaye murabba'in fili da ya kai kilomita hamsin. a wata sanarwa da ofishin shugaban kasar koriya ta kudu ta fitar na cewa wannan gwajin ba zai wanzar da zaman lafiya ba a tsakanin asabar na koriya suwal ta ce za ta ci gaba da sa ido danganin bata kai wani hari ba. A ƙarshe a yau litinin ƙasar Jamani ta ce ƙungiyar EU tana duba yiwuwar karɓar yara kusan 1,500 'yan gudun hijira da yanzu haka suke wasu sansani a girka. ana gudanar da wannan tattaunawar ne jin kaɗan bayan wani matsayi da aka cimma da da ƙasashen da turai a game da niyyar karɓan yaran wata sanarwar gwamnati ta ce muna so mu taimaka wa girka wannan mummunan yanayi na bil'adama da ta kasance a ciki za mu karbi yara kusan dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar daga ƙasar ta girka sanarwar ta zo ne bayan shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta gana da haɗakar sauran jam'iyyun da ke mulki a ƙasar domin tattauna matsalolin 'yan gudun hijira da annobar covid-19 ana dai sa ran shugaban turkiyya recep tayyip erdogan zai gana da manyan jami'an kungiyar kasashen turai ta eu a brussels a yau litinin don tattauna matsalar 'yan gudun hijira da ke shiga kasar ta turkiyya. a gaida yusuf aliyu harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla har yau dai akan batun cire sarkin kano da gwamnatin jihar ta sanar a yau masana na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan wannan batu dr tukur abdulkarim abdulkadir malami ne a jami'ar kaduna wanda yake cewa darajar masarautun arewacin najeriya na kara durƙushewa saboda siyasa ya tattauna da abokin aikin haruna shehu inda yake cewa eh wannan wani al'amari ne da ba abin mamaki ba ne ba kusan tarihi ne ke maimaita kan shi kuma manuniya ne ga irin kwamata na siyasa da kuma shugabanci da ke da rashin shugabanci na gari da ke adabar arewacin najeriya musamman yankunan da kabilun hausa da fulani suka fi rinjaye a ciki saboda haka wannan kusan za a ce dama karshen tika tika an kawo karshen shirin da a kowane bangare ya dinga yi ne har da cin wata manufa kuma yana jin kila manufar da suke so a ɗaya bangaren cimma sun cimma me ɗaya bangaren kuma zai yi baya ga wannan to wannan wani al'amari ne da lokaci ne kawai zai tabbatar dakta ka yi maganar wato tarihi ne ke maimaita kansa ko za ka dan bamu matashiya game da abin da kake nufi da haka yawa idan ba manta ba masarautar kano ko a shekarun baya lokacin da yamma ba mu a haife mu ba an taɓa ainihin ainihin tsige mai martaba sarkin kano a ahmadu sunusi a misali a ta jihar kano kenan sannan kuma a cikin arewacin najeriya ana akwai abubuwa da yawa da ake yi wanda yake ya shafi ainihin ruguza tsari da martabar masarauta tun lokacin mulkin soja in ba manta ba lokacin marigayi shugaban kasa janar sani abacha an yi wannan an sauke babban sarki ma a lokacin sarkin musulmi gaba daya ainihin marigayi alhaji bayan da su an cire shi kuma a jamhuriyar nan ta hudu akwai lokacin da gwamnan jihar eh, kebbi ya tsige sarkin gwandu a wannan lokaci almusafa haruna jakolo shin me za a iya cewa yanzu kenan zai iya biyo baya na wannan mataki na kano eh wannan zai kara dama dan abin da ya rage na martabar da waɗannan gidajen masarautu suke da shi zai kara lalacewa zai kara ɗaiɗaicewa domin mutane da yawa suna nuna ainihin kaicensu a irin yadda shugabannin ƙasa tun daga kan shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma ainihin masu sauran masu faɗa aji a ƙasar nan suka kasa sa baki tsoma bakin su wajen kawo mafita a cikin wannan al'amari. Eh, eh dama abin da nake so in tambaye ka na gaba kenan shin za a iya cewa magabata a arewa sun yi abin da ya kamata su yi wato na shiga tsakani ko kuma na sasantawa tun lokacin da aka fara wannan dambarwa tsakanin shi mai martaba sarkin Kano da kuma gwamnatin jihar Kano? Sun ƙara nuna da kasan su ne. Dama da yawa jama'a miliyoyin mutane suna nuna kaitansu da irin rashin shugabanci kyakkyawa da ake da shi a arewaci ko ta bangaren siyasa ko ta bangaren addini da bangarori na hanyoyi da aka san arewa da shi dakta ka yi maganar cewa wato irin wannan mataki babu abin da zai haifar wato in ban da kara ko kuma rage darajar masarauta amma daga cikin dalilan da gwamnatin jihar kano ta bayar na ɗaukar wannan mataki shine saboda a inganta ko kuma a kare darajar ita masarautar kano ina ganin cewa zai wahala jama'an najeriya su gamsu da cewa gwamnatin kano tana yi ne domin ta kare muradun da aka san kano da shi saboda haka ina ganin cewa in mu manta ba bayan da allah ya sa shi gwamnan jihar kano ya samu nasara ai a gidan gwamnati an ga yadda aka dinga rusa hotunansa da kuma sauran wasu yankuna da kuma irin maganganu da magoya bayan gwamnan gwamnati ta yi na nuna cewa tabbas ko ba jima ko ba daɗe sai sun cire shi su illa dai dama ko mun ci ko mun so martaban gidajen sarautu ƙara lalacewa suke yi sakamakon kwaɗayi da rashin martaba junansu da suke yi wala Allah za mu iya cewa ƙila shi a iya cewa yana zaƙalƙalewa to amma dai yana ɗaya daga cikin waɗanda in aka kalle su aka kalli kuma irin yanayin yadda suke gudanar da shugabancinsu musamman a abin da ya shafi harkar ta ilimi da kuma zamantakewa za a ce yana kusan fidda wasu yankuna na arewa kunya sakamakon yadda wasu daga cikinsu su ba sa iya cewa komai. To badalla, Dr. Tukur Abdulkadir kenan na Jami'ar Kaduna a hirarsa da Haruna Shehu. Yanzu kuma wato kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu barin koma gefe ba Yusuf Aliyu Harande wuri ya gabatar da shiri na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai... Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, za mu ci gaba da duba haƙoƙin 'yan Najeriya ga ƙasar. bisa tanaje-tanaje da kundin tsarin mulkin ƙasar ya samar. Barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari zai ɗaura akan wani sashe da ke magana akan karya dokokin ƙasa da kuma hukunce-hukunce da ke biye da haka. Ya tabbata duhun jahilci ya yi makauta da sa mutum saboda haka ƙasa tana da tanaje-tanaje sosai shi ya sanya idan ka saba wannan tanaje-tanajen aka yi tanaje mai zafi na yadda yake za a hukunta mutum hukunci ne daban-daban tun daga hukuncin kisa har da zuwa hukuncin cewa an yi an gargaɗe ka kakka ƙara to da haka hukunci ne ga yanan ya danganta ga abin nan in ka neme ka ce ai ƙasar nan sai ta wargaje sai ta yi menene sai ta bi ne za ka rusa ƙasa ko za ka rusa gwamnati to wannan hukunci na iya kawo har ma irin na kisa a kanka kuma nauyi ne a gare ka a duk lokacin da ka fita wajen kasar nan to kai wakili fa kake kai ne shugaban kasar Najeriya a inda ka samu kanka kai ne gwamnan Najeriya a duk inda ka samu kanka kai ne dogari ko dan sandan Najeriya ko sojan Najeriya ko jami'in tsaro na cikin kasa ko dan rahoto ko malami ko shugaban aikin lafiya ko ma dai menene duk inda ka fita waje a matsayin wakilin Najeriya kake ba wai kana can ne a matsayin kanka ba domin me ko gawa ka mutu in ba a samu izini ba ba wanda zai da rufe ka can domin kai kaya ne na Najeriya in kuma ka nemi ma ka kashe kanka hukunci ne ana iya daure ka daure rai da rai saboda ai kai ba dan Najeriya bane ba kai wai kai ba dan kanka bane ba Najeriya ita ce uwa taka tana da yanci kanka sama da waɗanda ma suka haife ka a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin Najeriya to wani baya ga wa'annan da kan lissafa yanzu akwai wata kariya ta musamman da kundin tsarin mulki ta tanadan ma ɗan ƙasa akwai kariya daban-daban kariya ta farko ita ce idan har ka yi wani laifi ko ina ne a duniya to mataki na farko ba za a yi hukuntar da kai ba za a ce dan najeriya ne diplomasiya ta duniya ta bukaci cewa a tuntuɓi ofishin jakadancin ku mafi kusa da kai a inda ka tafka wani laifi na ɗaya kenan na biyu kuma bayan nan idan a cikin ƙasa ne ka yi laifi ko kai wane ne to doka ta ce na ɗaya a mutunta ka a matsayin ka na mutum din nan daidai da sashe na 34 na tsarin mulkin najeriya mutunta ka da za a yi shine a neman maka wani kwararre ya kare ka idan har ba za ka iya kare kanka ba kana da zaɓi ne ko ka kare kanka ko a neman maka ƙwararre idan ya kasance saboda rashi na kuɗi baka da kuɗi da za ka iya ɗaukar lauya tun yanzu abubuwan namu saboda tsarin jari hujja ya kai mu kusan talaka lauya fi ƙarfin ya ɗauke shi to idan ba zama baka iyawa ba to akwai wajibci ga gwamnati dole ta ne ta neman maka wanda yake zai zo ya kare ka ta ɗauka maka lauya a ƙarƙashin kuɗin ta kuma ba a ƙarƙashin kuɗin ka ba sannan bayan nan kana da yanci da kuma gwamnati za ta kare ka idan aka zo aka yi maka karan tsaye akan yancin dan adam naka kamar yadda ne bayani akwai tanaje-tanaje sashe na talatin da uku zuwa arba'in da biyar na tsarin mulkin Najeriya sun baka dama mai yawa ta cewa yancin ka na dan adam ne ka yi abubuwa daban-daban waɗanda na zayyana a bana to idan aka kasance an yi maka karin tsaye akan wannan yanci kamar misali kawai wani ya zo ya shiga gidanka ba izininka ko kuma kawai an zo an ce maka ai baka isa ka wuce nan ba ko kuma waɗanda suke tare shinge su hana ko wucewa da walwala ba tare da izinin kowa ba ana ansa kuɗin haraji a bakin hanyoyi saboda kawai zaka je ci kwadago ko kuma ci rani zuwa wani gari ko kuma wani ya zo kawai yana kana ji kana gani ya zo kawai ya tsare ka da bindiga ya ce sai ka yi abu kaza sai ka yi abu kaza ko kuma waɗansu su zo su sata ko ma dai kai me aka yi maka wanda ya yi karan tsaye ga wannan tanaje-tanajen tsarin yancin dan adam naka to kana da hurumi karkashin sashe na talla na 46 na tsarin mulkin Najeriya ka kai wannan hukuma din kara ko wane ne hukuma tun daga shugaban kasa zuwa har lebura kana da yancin da zaka kai duk wani wanda kake zargin ya danne maka haƙi kuma kana da yancin da za a biya ka diya ta musguna maka daraja ka ta dan adam ta wulakanta ka ko kuma ta rike ka ko kuma ta tsare ka ba tare da irlin ka ba ba tare da haƙƙin ka ba tare da kuma izini na doka ba abin da ake kira sammaci bayan nan kuma tsarin mulki ya kokarin kare maka don ya baka dama ta cewa a matsayinka na dan kasa kai kokari a tanadar maka ilimi wanda yake zai nisanta ka daga talauci ilimi wanda yake zai baka hanya ta sana'a ilimi wanda yake zai wayan maka da kai ya nisanta ka da jahilci ilimi wanda yake zai bude maka ido kasancewa ga dalilin ma da kake zaune a matsayinka na mutum tukunna kai kokari ka sa hannu wajen gina al'umma bunƙasasshiya masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ƙarshen wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Da wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don miƙewa. To ba da a gaishe ka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin daga cikin saƙonni da kuma saurare ka aiko mana. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Almodu admobaga Baga. ya ce ya kamata sarakunan gargajiya na arewacin najeriya su fara tilasta wa musulmai masu hannu da shuni cire hakkin allah wato zakka daga cikin dukiyoyinsu kamar yadda allah ya wajabta sannan a yi amfani da kudaden zakkar wajen yaƙi da talauci da ya addabi al'ummar yankin arewa saƙonmu na gaba ya fito ne daga muhammad ahmed usman ya ce ku bani dama domin in yi kira ga iyayen yaran makarantar firamare na garin tungan makeri da su maida yaransu makaranta daga yau litinin zuwa gobe talata bayan da makarantar ta watse sakamakon harin da 'yan bindiga suka kawo a garin. Sai kuma saƙon da ya fito daga Shehu Adamu ya ce al'ummar Rijau da Magama da fatan za mu fito mu zaɓi ɗan takarar da ya cancanta a wannan zaɓe na cike gurbi da zai gudana a yankin namu nan da kwanaki biyar masu zuwa saboda haka mu yi amfani da kuri'armu wajen yi wa kanmu alkalanci. daga nan sai sakon hafiz balarabe ya ce tabbas jam'iyyar apc a najeriya ta cika duk wasu sharuɗan da ya kamata a ce jam'iyyar ta ƙara ɗaukar darasin haɗa kanta waje ɗaya domin wannan cece kucen na jagorancin jam'iyyar babu abin da zai haifar mata sai wargaza ta saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga bilki ango ta ce yau kirana ga gwamnatin jihar zamfara ne da ta ƙara kaimi wajen tabbatar da jaddadawar zaman sulhu da masu tada ƙayar baya a duk lungu da saƙo a faɗin jihar domin shakka babu akwai wasu ɓata gari da ke shigowa suna ci gaba da kashe mutane to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. To yanzu kuma ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma wannan karon a takaice. baba a takaicen shine a yau litinin kasar china ta bayyanar da sanarwar samun adadin sabbin mutane da ke dauke da wannan cuta ta coronavirus yayin da kasar italiya kuwa aka kashi kusan daya cikin hudu na jama'ar kasar aka killace su kana fasinjojin da ke jirgin shakatawa ke shirin saukar da wa'annan bakin masu shakatawa a jihar california ta nan amurka bayan an samu wasu daga cikinsu dauke da wannan cuta rubuta kafar yada labarai ta gwamnati ta sudan ta bayyana da cewar firaministan kasar yana cikin koshin lafiya bayan an so a hallaka shi a wani hari da aka kai mishi a yau litinin gidan talabijin na kasar ya ce abdullah hamduk yana kan hanyarsa ta zuwa ofis ne lokacin da aka kai mishi harin na wani bom. zababben shugaban kasar afghanistan ashraf ghani da shi da abokin hamayyarsa abdallah abdallah kowannensu ya gudanar da bikin rantsar da kansa a matsayin shugaban kasar a yau litinin wanda hakan ya ƙara zafafa rikici na siyasa a ƙasar da haifar da wani ƙalubale ga yunkurin kawo zaman lafiya da amurka ke jagoranta. masu sauraro kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirinmu na la'asariya da sai kuma a can dare idan allah ya mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku tofa albarkacin bakinku akan dambarwar da ke faruwa a jihar kano yanzu a madadin yusuf aliyu harande da sauran abokan aiki da kuma julie gresham wacce ta shirya ta bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariya wato mr jonathan Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai an jima amma kuma a dakaci tawagar shirin yau da gobe shirin matasa.